الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar asabar watan ramadan yana da kwana 22 1438 hijiriya kuma yau muna 17 kenan 17 ga watan 6 2017 miladiya yau shine zamanmu na 22 a cikin wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muke a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashiduna da ke kan titin afalla a agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya wanda kuma muna nan a cikin darasi na fasali na tara a cikin suratul anfal ayata, za mu tashi ayata 67 alaramma tukur jakada bismillah a'udhu billahi واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله يتي ما كان لنبي أتي ya ɗauki mataki ba irin matakin da za a yi a bayani a gaba ma'ana ba girman annabi ba ne bai dace da shi ba an ya kuna lahu asira a ce da an tafi yaƙi kuma har ya ma fara kama fursunonin yaƙi ba haka ya kamata ba hatta yuzkhina fil ardi abin da fi dacewa shi ne sai ya fara jikkata kafiran ta hanyar zubda jininsu jininsu da yawa saboda ya zanto uquba gare su sakamakon ƙin bin Allah to idan aka zubda jininsu jininsu da yawa to daga baya kuma sai a kama wa'anda za a kama Allah ya ce turiduna arazar duniya ya ku mummunai ku abin da kuka fi so shine a kama fursunonin yaƙi saboda in an tashi a raba muku kowa ya samu ganima a hannunsa kuna kun fi son wato kayan alatu na rayuwar duniya wallahu yuridul akhirata shi kuma Allah ya fi so muku lahirar ku samu aljanna baraka wallahu azizun haƙiƙa Allah mabuwayi ne ya fi ƙarfin kowa kuma da ƙarfinsa ne yake ba ku iko ku fi ƙarfin wanda dukkan yake wanda yake wanda yake tunanin cewa yana da ƙarfi hakimun kwararre ne gwani a cikin aikinsa bayan yin abu sai da hikima cikin hikimarsa ne ya shar'anta muku waɗannan hukunce-hukunce laula kitabun min Allah sabaqa ba daban hukunci ya gabata ba a wajen Allah subhanahu wata'ala cewa kuna istighfari dan haka ba zai azabtar da ku ba kuma manzon Allah yana cikin ku ba zai azabtar da ku ba ma a akhastum da bayin da kuka iba mutanen da kuka kakkama to da azaba mai raɗaɗi ta faru a gare ku sakamakon haka to amma Allah ya yafe muku fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci abin da kuka samu na ganima a matsayin halal mai daɗi wattaqullaha amma ku kiyaye dokokin Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne hadisi ya tabbata a cikin musnad na al'imamu ahmad ta hanyar anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama ya nemi shawarar sahabbai lokacin da aka kama fursunonin yaƙi a yaƙin badar sai ya ce musu inna allaha qad amkanakum minhum hakika Allah ya ɗora ku a kansu ya ba ku dama so don haka me kuke ganin za a yi da su ga su nan dai mun kamo su fursunoni kusan mutum saba'in sai sai na umar ya yi zumbir ya tashi ya ce ya rasulallah idrib a ƙahun kawai a kakkashe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alamar damuwa ta sake bayyana a fuskar ya ƙara cewa ayyuhan nas qad amkana inna allaha qad amkanakum minhum Allah dai ya ba ku dama ku yi yadda kuka ga dama da su ya kuka ga za a yi wa inna ma hum ikhwanukum bil ams yau Allah ya ba ku wannan damar amma a da 'yan uwanku ne dukansu daga baffanninku sai ƴaƴan baffanninku sai ƴan uwanku sai ƴaƴan ƴan uwanku sai ƴan uwan matayenku sai kuma surukanku duka dai harkar ɗaya ce sunan ɗaya ne amma ya za a yi sai na umar ya karta shi ce ya rasulallah idrib a anaqahum ni kawai na ba da shawara a kakkashe su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake maimaita haka sai sai na abakar ya tashi ce ya rasulallah nara an ta'fu anhum ni ina ganin shawara shine a yafe musu ai musu afuwa sai nan take sai damuwar da take fuskar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ta ba fuskar sa alamar ya ji dadin abinda da sayyidina abubakar ya faɗa sai Allah ya saukar da wannan ayar laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum a akhastum azabun azim har ila yau Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sun yi ruwaya wanda hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi bi isnadin hasan ko da yake malamai sun ce a cikin isnadin akwai inqita'i tsakanin Abu Ubaida ibn abdullah wanda ya ji daga mahaifinsa abdullahi ibn mas'ud cewa akwai in inqita'i tsakaninsa fa innahu lam yasma' minhu amma dai hadisin a musnad ya zo ne ta hanyar ya Suleiman ibn Mihran al-Kufi Abu Muhammad al-Kahili shi kuma daga amr ibn murra daga abu ubaidata daga abdullah ya kuma zo a cikin mustadrak na imam al-hakim da sunan tirmidhi ta hanyar abu muawiyata an al-a'mash bihi imam al-hakim ya rawaito shi yace sahihun ne ala shart ash-shaykhayn wa lam yukharrijahu hadisi ne ingantacce a bisa sharadin bukhari da muslim kawai dai ba su rawaito shi ba ne yadda hadisin yake shi ne abdullahi ɗan maso da ya ce lamma kana yau mu badarin a ranar yakin badar ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala sallama sai ya ce da sahabbansa ma ta ƙulu na fi ha'ula il'usara. me za ku ce game da wa'annan fursunonin faƙala abubakarin sai sai na abubakar ya ce ya rasulallahi qaumuka wa ahluka ai hum qaumuka wa ahluka ya rasulullahi mutanen nan mutanenka ne ƴan uwanka ne danginka ne su abbas fa duk an kama su su aqilu abbas kanin mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqilu dan abu talib ne gida ɗaya suka taso na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kanin mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga sayyidina ali yana cikin baradan da suka yi taka rawa gani a yakin badar kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aqilu kuma an kamo shi duka yawancin sahabban da kake gani kowa yana da dan uwan da aka kama sai yake cewa istabqihim wastatibhum ni ina ganin ka basu su ci gaba da rayuwa kakka kashe su ka nemi su tuba la'alla Allah an tuba alaihim wataƙila Allah ya karɓi tuban su nan gaba sai sai na umar ya tashi ya ce ya rasulallahi akhrajuka mutanen nan ba su duba zumunci ba sun koro ka daga garin wa ka ba su yi maka kara ba suka karyata ka faqaddimhum fadrib a'naqahum ni ina ganin ajera su kawai a sassare musu kawuna Abdullahi ibn Rawaha cikin mutanen Madina sai tashi ya ce ya rasulallahi an tafi wadin kafirul hatabi kaga ga a badar badar wato wata zaza ce wacce take da tarin itatuwa dakan ana so a hura wuta ba wata wahala za a sha ba fa adrimil wadi alaihim nara kawai ina ganin a banka musu wuta su kone kurmus wannan shine sakamakon su thumma alqihim fihi ka kona ka kunna wuta ka hura wuta ka watsa su a ciki sai sai su kala sai ya ce faƙala al'abbas sai al'abbas ibn abdulmuttalib ya ce ƙata'ata rahimaka in kwa kai haka baka sada zumuncinka ba to sai manzo Allah sallama yayi shiru falam yarudda alaihim shay'an bai ce komai ba sun maqama fadakhal kawai sai ya tashi ya bar wajen ya shiga inda yake to sai sahabbai suka shiga tattaunawa anya ba a matsawa annabi ba wane ya ce ai kaza wane ya ce ai kaza ra'ayyuka uku mabambanta to di yadda aka yi manzon Allah sama zai dau ra'ayin Abubakar da an san manzon Allah da sayyidina Abubakar sai suka ce ya akhudhu bi qawli Abi Bakr wa qala nasu ya akhudhu bi qawli Umar wasu ce a ai magana sayyidina Umar ita tafi tafi dan haka ita manzon Allah zai dauka wasu kuma suka ce ya akhudhu bi qawli Abdullah ibn Rawaha thumma kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai kuma manzo Allah sallallahu ya fito sai ce inna allaha la yulayyinanna ko la yalinanna hakika ubangiji yakan tausasa qulubar rijalin zukatan wasu mutane hatta ta kuna alyana min al-labani sai kaga zuciyar wasu mutane laushinta yafi laushin kindirmo irin zuciya abubakar kenan tausayi da sauƙi wa inna allaha la yushaddidu quluba rijalin hatta takuna ashadda min alhijara wasu mutanen kuma Allah ya musu zuciyarsu da tauri ba ruwansu da sassauci inda ba bigire ne na sassauci ba yadda ka san dutse kamar ra'ayin sai na Umar kenan wa inna mithlaka ya Ababakarin ka mithli Ibrahim manzo Allah ya ce kai kwatankwacin ka ya ya Ababakar kamar kwatankwacin annabin Allah ne Ibrahim alaihi salam ala annabi Ibrahim game da mutanansa sai yake cewa faman tabi'ani faro daga farkon addu'ar وإذ قال إبراهيم رب, رب جعل هذا بلد هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصعني فإنك غفور رحيم kun ji addu'a annabi Ibrahim ya ce, Rabbi yace yake cewa rabbi ja'al alhazal Bala da aminan Allah ka sa wannan gari ya zama wannan gari na maka ya zama gari ne mai aminci wajnibni wa baniya an Abudal asnama Allah ni da 'ya'yana ka hana mabauta wa gumaka rabbi ya ubangiji hunna su wa'annan gumaka shi sa ka ba su lamirin mata saboda su dama gunki mace ce a wajensu kamar yadda Allah subhanahu wata ce in yad'una min dunihi illa inatha saboda za ka sun ce unsa bani fulan bi ma'ana gunkin suwa ne to Allah ya ce innahunna na kasiran minan na sun batar da mutane da yawa su gumakan to sai annabi Ibrahim a madadin ya tsine wa inda suka saba sai ce faman ni. duk wanda ya bi ni a cikin 'ya'yana fa innahu minni ina tare da shi har a aljanna wa man asani wanda kuma ya saba min Allah ka kashe shi ya ce. sai ce fa in naka ghafurur rahim Allah na san kai mai gafara ne in ka ga dama sai ka gafarta masa to sai annabi sallallahu alaihi ce kai zuciyarka ta irin ta annabi Ibrahim ce shi gashi sun saba masa amma bai musu bakar addu'a ba sai musu addu'a ta me ta shirya ashe mutum yana da irin wannan zuciya yana da salaf kenan ko akwai mutumin da duk bacin rai sai ya ce Allah ya shirye su bisu gane ba ne. sai ya ce wa inna mithlaka ya ababakirin kuma har yanzu dai abubakar misalinka da kwatankwacinka ka misli isa kamar kwatankwacin annabi isa ne gashi ya yi umarce su da su bi Allah sun ƙi kuma sun bauta masa amma duk da haka bai musu albakar addu'a ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما ga mahallin shahin nan na'am barakallahu fi Allah ya ce in annabi Isa gashi dai sun saba masa amma da ya tashi sai ya ce da Allah in tu'azzibhum fa innahum ibadu Allah in ka azabtar da su dama bayinka ne kai ka azabtar da bayinka shikenan wa in taghfir lahu in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim na san kai kai ne wanda yake mabuwayi kuma gwani kwararre a cikin ayyukansa ba wanda zai hana ka gafarta musu har anan ma yana nuna cewa za a iya gafarta musu kuma an gafarta musu ma ba a yi laifi ba to haka annabi eh, yake buga misalin na abubakar Allah ya kare yadda a gare shi sai ya ce wa wa inna mithlaka ya umaru kai kuma umar misalin ka mithlu musa alaihi salam kaman kwatankwacin musa ne shi annabi musa kai tsaye addu'a baƙaye wa fir'auna rabbana innaka ataita fir'aun نعم ربنا annabi Musa ce ya ubangiji kai ne ka ba wa fir'auna kaya na kawa na rayuwar duniya da tarin dukiya Allah ya ubangiji ƙarshen al'amarin su fa shine bata suke yi su batar da mutane tafarkin tafarkinka ya ubangiji itmis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyar tasu washdud ala qulubihim Allah ka matsa zukatan nasu kan masu imani fala yu'minu da haka kada su imani hatta ya rawul azab al'alim sai azaba mai raɗaɗi ta sauka a gare su to kaga kenan idan aka kula da kai kai wa mutum addu'a da ta dace da shi ba kai laifi ba saboda annabi musa ma da ya fusata haka sai maza Allah ce to kai misalin ka umar kawan misalin annabi musa ne sai ce wa inna mithlaka ya umar kuma har yanzu dai ɗaya misalin naka ya umar wato matsali nuhin alaihi salam kaman kwatankwacin annabi nuhu ne alaihi salam da mutanensa suka bata masa wa qala nuhun rabbi la tadhar annabi nuhu da yi wa'azin yi wa'azin kawai da ƙarshe ba zancen shirya masu ce ya ubangiji kar ka bar wato dayyar dayyar sun yi saɓani akan me yake nufi wasu ka ce dayyar gida kawai mutlaƙud dar ko ma wani iri ne lukace ce ta dar wa ma alaina idza ma kun tijaratana alla yujawiruna illa ki dayyaru wasu kuma suka ce dayyar din dan gida-gida wanda bai kai gida ba kamar irin gidan zanzaro wanda za a yi shi katon gini ne amma bai kai gidan da za a shiga a zauna ba to ya ubangiji ko da irin ɗan ƙaramin gidan nan ne karka bar shi a duniya an dai na kafiri ne sai ya ce mai ya ubangiji idan ka bar su a duniya za su batar da bayinka kuma ba za su ƙara haifar ma ɗa musulmi ba sai dai wanda yake fajiran ɗan iska kafara kafiri to saboda haka kaga annabi annabi nuhu nan yayi addu'a baka da haka annabi sayyidina annabi sallallahu alaihi bada misalin sayyidina umar shi ma da yace a kokkona su ai ya duba abin da suka yi ne ya faɗi dalili akhrajuka wa wa kadzabuka wa ila akhirih to banzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi haka amma sai ce antum alatun kun ga kuɗin nan da kuke rayuwa a madina talakawa ne don haka falayen falitan na ahadun minkum illa bi fida'in audar batu unuk kawai abin da za a yi duk wanda yake so ya tsira a cikinsu to ya ba da fansa ko kuma a kashe shi maza Allah ya yanke ka'ida kenan to wannan ƙa'ida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya abin nan sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce qultu ya rasulullah sai nace ya makin Allah illa suhayl ibn bayda ya rasulullah akwai suhayl ibn bayda a cikin su fa innahu yadhkuru al-islama domin mun san shi tintin kafin mu baro maka yana dan kai kawo kaman ya musulunta a cikin zuciyarsa kuma yana kyautatawa musulmai fasakata rasulullahi sallama sai manzon Allah ya shiru ma'ana bai kula Abdullahi dan Mas'ud ba Abdullahi dan Mas'ud yace fa ma ni fi yawmin akhwafa an taqa alayya hijaratun min as-sama'i ni fi dhalika al-yawm wallahi ban taba tsintar kaina a cikin yanayin da tsoro nake makar Allah ya sakko da wani dutse ya danne na ina ina tsaye ba irin wannan rana kada in je nayi laifi na bata manzon Allah sallallahu alaihi saboda ina neman in ceci mutum ɗaya daga cikin waɗanda aka kama Suhail ibn Bayda abdullahi dan mas'ud ya ce to can sai manzo Allah ya ƙara maimaita illa suhail ibn ba'i to akwai suhail ibn maiza ni ma na san al'amarin sa sai Allah ya saukar da ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirata wallahu azizun hakim wannan aya to wannan batun wayanda aka kama kenan a badar cikin wanda aka kama akwai Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma tuntuna manzo Allah sallallahu alaihi dama ya ce in an ga Abbas kar a kashe shi har ma ran abin nan ya ɓaci a Abu Hudhaifata ibn Utba ya ce aiko in na ganshi sai takobi na sai ya sha jininsa la naqtulannahu cikin zafi ya faɗa la naqtulannahu aiko sai mun kashe shi iyayen namu musa sa sarƙa mu sa takobi mu sare musu kai sannan mu kyala abbas to kuma daga baya sai ya fahimci wai waye gaya wa neman zan allah ba ce bai taɓa faɗan maganar da ya nadamar ta ba irin wannan kuma ya zo ya har ya mutu bai daina neman uzuri a wajen manzan allah sallallahu alaihi ko manzan allah ya ɗaga mai kafa ya yafe masa to al-imam al a cikin mustadrak yayo ruwaya wanda ya rawaito ala bisanadin sahihin ala shartu muslim kuma imamu zahabi ya wafaka masa ta hanyar abdullahi ibn musa kala haddathana isra'il an ibrahim ibn muhajir an mujahid an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yake cewa lamma usirar usara ma badar lokacin da aka kamo fursunonin badar usiral abbasu fiman usir sai aka yi rashin sa'a abbas yana cikin wanda aka kamo asarahu rajulun min al-ansar wani mutum ne cikin mutanen madina ya ci kwikwiyo shi ya zo da shi wa qad au'adatu al-ansaru an yaqtuluhu kuma mutanen madina sun ce da sai sun kashe shi fa balaga zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a ba marowaci irin wanda aka faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa salati wannan shine mafi karancin abin da zaka iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka saka masa da irin abin da ya maka ya zo maka da addinin da ta hanyar hanyarsa zaka shiga aljanna kuma da ka ce sallallahu alaihi wa sallam Allah zai sa a kai masa har kabarinsa kuma sai ya ji kuma sai ya san kai ne a ce wane ne masa kuma sai Allah ya umarci mala'iku su maka hadisi ya tabbata a cikin musnadil imami ahmad daga aus ibn abi aus Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo sa ce akthiru min as-salati alayya fa inna salatakum alayya ma'rudatun ilayya duk wanda ya salati za a kawo min inji sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi kaifa tablughu alayka salatuna wa qad arimta a wata nuskar wa qad urimmat ayil ya za ka san maka salati bayan gashi kuma kasusuwan ka sun diddige a cikin kabarinka sai mazala Allah ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad an anbiya ai kasa ina Allah ya haramta mata ta ci jikin annabawa annabawa suna nan da ransu a cikin kaburburan su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mazala Allah sama ke cewa al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusalluna annabawa suna nan da ransu a cikin kabari suna sallah amma rayuwa ce irin ta barzahu ba rayuwa ce irin tamu ta duniya ba Allah ne kaɗai ya san haƙiƙaninta amma dai mun yadda to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai labari ya zo masa cewa mutanen madina suna so su kashe al'abbas kaga inda ake alfarma shi yasa wato ita alfarma ba haram ba ce a musulunci amma wanda ya isa akewa kuma ba aka taɓa sanin daɗinta ba sai ka zo lokacin da aka yi maka ita da ba a yadda ba shine ka yi alfarmar da za ta iya cutar da wani mai haƙƙi to wannan ne ba a yadda ba amma don na ce a toshe ƙofar nan kan wanda aka ƙara bari ya shigo sai wani wanda nake ganin kimarsa ya zo sai na bar shi ya shigo ba ka da dalilin da za ka ce min don me in har ka yadda ni nake da ikon in ce a shigo ko ka a shigo mahaifina ɗan uwan mahaifina malamina abokin malamina abokina wani mutum da yake da kima a cikin al'umma haka nan ma na ga dama zan iya alfarma in ce a shigo ba ka da haƙƙin da ka ce min dan sai dai idan kana sahun gaba kana zaune ka zo da wurwuri ka samu waje in ce tashi daga sahun gaban nan wani ya zauna haƙƙi ne na shiga aljanna wannan bai kamata ba to nan ka iya cewa malam sahun gaba ne fa ka kuma san yadda manzan Allah ya faɗa ya kamata in wanda yake so ya zauna so in dai ba akwai wata maslaha ta shari'a ba in akwai maslaha shari'iyya to wannan babu laifi amma in dai ba haka ba baya halatta a tauye haƙƙin wani a fifita wani saboda alfarma amma duk abin da za a iya daga kafa a kai to idan mai alfarmar ya zo ana masa abbas yana da alfarma a wajen manzo Allah suma shi yasa manzo Allah ya rasa inda zai sa kansa tsoron ka a taɓa masa baffansa tun kafin ma a yakin ya ce kar a kashe shi in an gan shi wanda a kamo shi amma bai ce kar a kashe kowa ba duk wanda ta kama a kashe a kashe amma ka a taɓa abbas sanda Allah ya aiko da aya da ayoyi a cikin suratul tauba cewa a bawa mushrikai wata hudu su tattara ina su ina su bar maka kuma wannan manzo Allah sai na Abubakar ya jagoranci mutane hajji a shekara ta tara maza Allah ya tura sayyidina Ali ya je isar da sakon cewa an warware alƙawarin da ke tsakanin musulmai da mushrikai duk wani mushriki an bashi wata hudu da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma sanda ya shiga makka akwai wasu mutane da suka zo wajen ummu hani yar sayyidina aliyu yar abu talib manzan Allah yana kaunar ta tana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya kaddara manzan Allah bai aure ta ba amma akwai jituwa sosai tsakaninsu kuma gidansu ɗaya tunda a gidansu manzo Allah sama ya taso kawai suka wajen ta suka ce to kin ga dai ga yadda muke da ke ga kawance tsakanin mu kuma mu ba za mu iya fita mun fita ma ina za mu tace ku ci gaba da zama manzo Allah ya turo ya ce kai wanda aka fara bari ita kuma ta ce ku ci gaba zai in yazo zan gaya masa manzo Allah ya zo ta ce na face da wana da wana su ci gaba da zama manzo Allah ko tambaye ta bai ce kad ajarna man ajarti ya umma hani wanda kika ce ya zauna mun ba shi visa kamar yadda kike so kaga akwai alfarma kenan a musulunci in ka ji mutum yana inkarin alfarma to yana zargin kansa ne cewa shi ma ba shi da alfarma ha sai kai ne kake karɓar an yi layi ko ana registration ko kana ba da wani abu kasa doka kowa ya bi layi can sai ka hango wani dattijo sai ka girman shekarunsa bai kamata a bar shi a cikin yara ba sai ka yi ma alfarma ka janyo shi ai ka yi abu mai kyau ma a sai kaga wani malami mai daraja a cikin al'umma sai kai masa alfarma wasu suna zargin yan agaji me yi mu sai mu zo a hana mu kuma a kyala malamai to kai maka zama malami mana da da ka zama malami kai ma sai a dinga kyale wani kuma shi ya gina masallaci ko shi yake daukar nauyin abubuwa shi ma sai aka yi mai alfarma wasu wai shi kenan saboda mu ba mu da kuɗi kai ma ran da kai kuɗi ka gina masallaci sai a yi maka ce bismillah an hana shigowa ta vip kofar ta kofar liman amma wani ya zuwa ce ko saboda malintarsa ko saboda kudinsa ko saboda shekarunsa ko saboda kimarsa ko saboda jagorancinsa shikenan sai shugaban kungiya ya zo sai mu ce a mun sa doka duk wanda ya kai karfe kaza sai dai ya zagayo ta can dole sai da kai da kaya ai duk mallaka wuya ne sai a ce masa bismillah shi ba ba sai ya nema ba yana zuwa kawai dole a bude masa shi akwai alfarma to manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ji labarin cewa ana so a kashe abbas ibn abdul muttalib sai manzo sallallahu alaihi sallam ya ce inni lam anami laylata min ajali ammi al-abbas yace wallahi ban yi bacci ba saboda baffana abbas na kasa bacci saboda labarin da yaji yace wa qad za'amatil ansaru annahum qatiluhu naji wai an ce mutanen madina sun ce za su kashe shi faƙala lahu umar sai sai na umar ya ce a fa'atihim ya rasu to ko in je in musu magana tun da baka so a kashe shi ƙala na'am sai mazala ce gaskiya ina so ka je kai masa magana fa'ata umaru al'ansara faƙala lahu sai sai na umar ya je wajen mutanen madina ya ce arsilul abbas ku ba da abbas shi za a manzo Allah ya ce a ba da shi faƙalu la wallahi la nursilu suka ce wallahi ba za mu ba da shi ba faƙala lahum umar sai ce fa in kana rasulullah sallama ridan duk da cewa manzon Allah yana so sai suka ce a to fa in kana li rasulullah sallama ridan fa khudhu to in dai manzon Allah ne yake so a sake shi to je ka da farko ba a gaya musu annabi ne ba sun ji sai na umar ne yake so ya belin sa sai suka ce to in dai annabi ne a dauke shi fa akhadahu umar sai sai na umar ya dauke shi falamma sara fi yadihi ku ji dan Allah zuciya ta musulunci da na Umar ya kama Abbas kafin su je wajen Annabi Sallama sai ya fara aiki na da'awa qala lahu sai ce ya Abbas aslim Abbas ina baka shawara ka musulunta Asalin fa wallahi la an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-khattab yace na rantse da Allah ni musulunta ka ita ita na fi so fiye da musulunta ubana khattab Umar dan khattab ya ce saboda na ga annabi yana ƙaunarka na san aka da za a buɗa annabi a ce da abbas ya musulunta da khattab ya fi son ka a kan mahaifina to nima na fi son ka a kan mahaifina kuma haka sai na umar yake har ƙarshen rayuwarsa in ya fahimci annabi yana son ka to an gama in an je yaƙi an dawo an samu ganima in ya tashi raba ganimar ɗansa abdullahi sai ya ba shi kaso ɗaya usamatu bin zaid kuma sai ya ninka masa kai abdullahi ya kasa hakuri ya zo wajen babansa ya ce haba wannan yaro fa bai fi ni ba ba wani taku da yake a filin daga sai na yi shi ba wani sara ko suka da yake kaiwa ni ma sai na kai ya kake fifita ni akan sa sai ce kai kama bakinka manzo Allah ya fi san ka ya fi san sa fiye da kai kuma manzo Allah ya fi san baban fiye da babanka raka nima dole in fifita wanda annabi sallama yake so in aka ce annabi sallama to waye kai kuma sai ka ajab naka ka dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-khattab to kaga duk wanda duk wanda yake kin sayyidina Umar annabi yake ki yana kyashin biyayya da kaunar da sayyidina Umar yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ya ga Abbas haka ya ce wa ma za ka illa limara aitu rasuwa sawa yi ujibuhu islamuka ya ce kuma wallahi saboda na ga annabi sallama yana son ka musulunta to da ya faɗa wa abbas haka fasta shara rasulallah fasta sama ababakar da aka isa sai manzo Allah ya ce da sai na abakar ya ababakar ya ya kamata mi faƙala abubakar sai sai na abakar ce ya rasulallah ashiratuka wa'annan mutane danginka ne fa arsilhum ni ina kawai ka sake su ma ka bada da su fa ashara umaru sai sai na umar ce ni kuma ina ga ya rasulullah aqtulhum a kashe su kawai fa fadahum rasulullah sai sa sai manzo Allah ya daura ayin sai na abubakar ya ce a'a kai sai na umar kai hakuri ku je ku fanshi kanku to sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard bai dace ba ga annabi an yakuna lahu asra ya zanto ma ya fara tara fursunonin yaki hatta yuskhina fil ardi tukunna ya fara kashe na kashewa sa'annan daga baya sai kuma a fara tara fursunonin yakin ah, hatta yusana fil ard turiduna arada ad duniya, wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim lalle Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi ne kuma hakimun gwani a cikin aikinsa wannan shine abin da malamai suka faɗa sai Allah ya ce laula kitabun min Allah ba don Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a cikin littafi na kaddara cewa zai gafarta wa sahabbai ba kamar da sufiyanu sauri Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito daga aliyu bin Abi Talhata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi aifi, Ummil, ummul kitab al'awwal, annal, gana, imawal, asara halalun, lakum ba dan tuni Allah ya rubuta cewa ganima da fursunonin yaƙi halal ne a gare ku ba to da wannan fursunonin da kuka kama lamassakum fima akhastum da wato ainihin kama fursunonin da kuka yi da azabun azim babbar azaba ta sauka akan ku ba daga Allah subhanahu wata'ala to amma ba laifi fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban abinda kuka samu na ganima ku ci shi halal da kuma daddadan halal wanda babu laifi a cikinsa wato wattaqullaha kuma ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala ku ji tsoronsa innallaha lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ghafurur rahim mai yawan gafara ne hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani abubuwa guda biyar da ba a taɓa ba wani annabi ba kafin ni na ɗaya nusirtu bin ru'ubi masirata shaharin Allah ya taimake ni da sanya tsoro da razani a zukatan makiyana kafin in yaƙe su da shekara ɗaya sannan da wata ɗaya waji'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma Allah ya sanya duniya ta zame min gaba ɗaya zan iya sallah a ko'ina al'umma ta za su iya sallah a ko'ina ba sai sun shiga wurin bauta daban ba yanzu kirista ba zai ibada ba sai ya je coci yahudawa sai sun je bi'a majami'a ko hasumiya mu kuma a ko'ina duk inda kake za ka iya yin sallah wa uhillat liyal ghana'imu kuma an halatta mini ganima lam tahulla li ahadin ko lam tuhalla li ahadin qabli ba a taba halatta wani annabi ganima ba kafuna kafin kafina wa utitu shafa'ata kuma an bani ceto wa kana annabi yub'athu ila qaumihi wa bu'istu ila an-nasi amma kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanansa shi kadai ni kuma Allah ya aiko ni zuwa ga duk duniya baki daya saboda wannan yana tabbatar mana da cewa dai ita ganima halal ce na'am ya ayyuhan Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kai da mummunai kulli man fi aidikum min al-asra ku gayawa fursunonin yaƙi da kuka kama kulli man fi aidikum min al-asra in ya'lami Allahu fi qulubikum khairan in dai Allah ya in dai har akwai alheri a cikin zuciyarku kuma Allah ya riga ya san wannan alherin to kakku damu ku ba da abin da aka ce ku bayar mana na fansa yi otikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai mayar muku da alherin da aka karba a ku na fansar da kuka bayar wa yaghfir lakum kuma Allah subhanahu wataala zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai wa in yuridu in kuma su wa'annan farsunonin yakin sun so khiyanataka su ha'ince ka ta hanyar bayyanan maka da maganar da zaka iya karɓar su faqad khanullaha min qablu to dama ai shi kafiri shi ya fara ha'intar Allah tun a karo na farko ta hanyar yin kafirci fa amkana minhum kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba ku dama akan su ta hanyar kame su da kashe su a ranar yakin badar don haka su jira irin wannan in suka ƙara ha'intar Allah da manzansa wallahu alimun hakim lalle Allah subhanahu wata'ala alimun masani ne wato hakimun kuma gwani a cikin aikinsa to wannan aya da ta sauka ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ce masa kulli man fi aidikum min al-asra imam tabarani a cikin mu'jam al-awsat ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa qala abbas abbas da kansa yake cewa baban abdullahi dan abbas fiya wallahi nazalat hina ukhbirtu a rasulullahi sallallahu hina akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi bi islami wannan aya ta sauka a kaina sanda na gaya annabi sallallahu na musulunta wasu altu an hasibani bil 20 uqiya allati wujidat ma'i ko ukhidat ma'i nace to ya a biya ni. wannan uƙiyar da na biya ishirin da aka karɓa fa'ataniha ishirin abdan kulluhum jirun bi malifi yadihi ma'ama arju min maghfiratillah ko kuma manzala su salama ya sa na na ba da ishirin uƙiya wato uƙiya ishirin to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar akan shi al-abbas ibn abdul muttalib Allah ya ƙara yadda a gare shi to a nan abinda malaman tafsiri suke cewa kamar yadda ya tabbata al'imam ibn kasir ya kawo ta hanyar muhammad ibn ishaq zuwa ga abdullahi ɗan abbas yake cewa inni qad araftu anna unasan min bani hashima wa ghairahum ƙad ukhriju kurhan mazala salama ya ce na sani yake gaya wa sahabbansa akwai wasu mutane cikin bani hashim ala tilas suka fito yakin nan ba a san ransu ba kawai dan dai an matsa musu ne wala hajata lahum bi qitalina kuma ba wai sha'awar su yake mu suke ba faman laqiya minkum ahadan minhum da haka ya ku mayaƙana in ji manzo Allah suma idan kuka haɗu da ɗaya daga cikin su faman laqiya minkum ahadan minhum ay min bani hashim fala yaqtulhu kada ku kashe su ومن لقي أبا البختري أبا البختري ابن, هش ابن هشام دوان دي قمد أبو البختري ابن هشام فلا يقتله كده يكشيش ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله وان دي يقى عباس ابن عبد المطلب كي يكشيش فإنه إنما أخرج مستكرها domin شيما ma takura masa يفتو فقال fito faƙala بن huzaifa tubun utba بن huzaifa بن utba معيط الله mu'aitin allah ya ƙara yadda sai ya ce da ya ji maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa asha'irana wa na al-abbasa sai mu kashe yayanmu da iyayenmu da danginmu kuma mu kyala abbas wallahi la illa qituhu la aljumannahu bisayf na rantse da Allah in na gama da shi sai na sanya masa wato takobi a wuyansa kamar yadda ake sanya wa doki linzami fa balagat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai nan take manzan Allah sama ya ji labari cewa ga abin da abu huzaifa sahabinsa ya faɗa faƙala li umar bin al-khattab sai sai manzan Allah ya gasa na umar ya ce ya hafsin ya abu hafs umar kenan sai umar ya ce wallahi innahu hula awwalu yawmin kina kannani fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda nake ban taba jin manzan Allah ya ce min abu hafs ba sai a ranar farkon ranar da manzan Allah sama ya taba min alkunya kenan sai manzo Allah ya ce ayudrabu wajhu ammu rasulillahi bisayf wai da gaske ne za a iya sarawa baffan annabi sallama takobi a wuyansa yan uwantaka ta motsa da kaunar faqala umar sai manzo Allah sai sai na umar ya ce idan li fa adrib unuqahu sai ya ce ya rasulullah bannan bara kashe abu huzaifan tukun da yi wannan maganar fa wallahi laqad nafaqa na rantse da Allah yayi munafunci Fakana ابو حذيفه يقول ابو حذيفه يقول بعد ذلك tun daga lokacin abu hudhaifa sai yake cewa wallahi ma amana min tilkal kalimati ma aminu min tilkal kalimati allati qultu wala azalu minha khaifan har yanzu ban nutsu da wannan kalmar da na faɗa kuma har yanzu ina nan ina jin tsoro illa an yi kafira Allahu anni bi shahada sai dai ina sa ran Allah ya sa in yi shahada a filin yaƙi ya zama kafara wannan kalmar da na faɗa faƙutila yawmal yamama shahidan sai aka kashe shi a shekara ta goma sha biyu a yakin yamama da aka yi da musaili matal kazzab yana tawagan musulmai ya shahada a wannan yakin allah ya ƙara yadda a gare shi wannan yana nuna mana na farko dai sahabbai ba ma'asumai ba ne ma'ana za su iya yin laifi kuma a cikin laifin ma hadda babban laifi to amma abinda ahlus sunnatu wal jama'a suka haɗu akai suka yi ijma'i akai shine duk wani laifi da aka rawaito na sahabi to Allah ya gafarta masa saboda karamcin Allah ya fi ƙarfin ya saka wa waɗannan sahabban da imaninsu ya tabbata bi dalilin sahih da kuma saɓanin abin da ake sa ran mummunai za su samu ballantana kuma duk wani sahabi da an rawaito isa'arsa guda ɗaya munanarsa guda ɗaya to an rawaito ayyukansa na shiga aljanna ba iyaka kuma in ka tattara sabon annabi sallama inda aka rawaito manyan laifuffukan su ba su fuka kirga su da yatsun hannu ba kuma kowanne a cikinsu idan ka ɗauki ƙissar tasa to ɗayan uku ko dai zanto ƙissar ba ta inganta ba kamar wasu abubuwa da ake danganta wa mu'awiya marwan ibn hakam da sauransu za ga yawanci makiya ne makiya sahabbai ne suke kirkiran kissoshin kamar 'yan shi'a da kuma wasu daga cikin makiya musulunci wannan shine mataki na farko na biyu ko kisar ta inganta amma kuma ba yadda ake fassara ta bane za ta iya ɗaukar fassara mai kyau to kamar misali yanzu mutum ne mahaifinsa da mahaifiyarsa sai suka yi faɗa sai mahaifin nan ya mahaifiyar ta gaurawa mahaifin mari in ya fito zai wa mutane bayani duk yadda zai ya gwada cewa kissa ba kamar yadda mutane suke tunani bane zai yi saboda yana son mahaifinsa yana son mahaifiyarsa zai kokari ya bada fassara ko da sai ya kallafa wa kansa ne ba wannan kisa fassara mai kyau to amma me yasa sahabban manzo Allah ba za ka iya musu haka ko in ya gaza ma yadda zai ya kare kansa sai iya ce maka a Allah tsautsayi ne to su sahabbai su ba ka ce musu tsautsayi bane ko kuma abu na ƙarshe ya zanto abin ya tabbata ya faru amma kuma nan take sun tuba to yanzu ga garin mutum ma yake tuba Allah ya karɓi tubansa ballata na sahabi ko kuma duk ayoyin tuba banda sahabbai akan su abu huzaifa nan ya musa magana manzo Allah wanda musa magana manzo Allah aiki ne da zai iya kai mutum wuta amma kun ji abin da yace yayi nadama kuma bai ƙara maimaita ba har abada kuma Manzan Allah suma ya karbe shi ya karbi tuban nasa kuma yayi abubuwa da yawa na bajinta a gaban manzon Allah sallallahu kuma karshe yazo yayi shahada kaddara ma mu musan san tuban nasa ba bai bayyana gare mu ba sai shahada akalla ma kyautata masa zato to saboda haka duk wanda kaga yana taba sahabban manzo Allah yana fakewa da guzuma ne ya harbi karsana so yake ce maka manzo Allah sallama dai ba mutumin kirki bane Allah ya sa mu dace lamassakum fima akhastum haka ne ko azabun azim azabun azim din ita ce wato azaba mai radadi tun a duniya kuma sai dai Allah subhanahu wataala ya haƙura ya yafe muku ya kuma gamsu da wato ainihin abin da kuka yi da kuma ƙoƙarinku to ya yi wannan biyu kulli man fi aidikun min al'asra Wani ita ce ƙira'ar al tis'a ibn kasir daga makka nafi'u daga madina ibn amir ashami daga sham sannan da 'yan kufa guda uku asim da hamza da aliyu kisa'i da kuma khalaf cikon na hudun a ƙira'arsa ta goma sa'an nan kuma wannan ita ce ƙira'ar yaƙub al-hadarami da kuma abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani abu abu amr ziyyan ibn al-ala al-basri shi kuma yana karantawa kulli man fi aydikum min al-usara a madadin min al-asra min al-usara kuma wannan kira'a ce ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bambanci tsakanin waccan kira'ar ta jamhur da kuma kira'ar abu amr al-basari shine al-asra jam'i ne na asir al-usara ma kuma jam'i ne na asir saboda haka kakan ce usira wa huwa asirun wa hum al-asra wa hum al-usara saboda haka ma'anar ta fita kenan ko na'am sai Allah ya ce mi to na'am ya ayyuhal ladina amanu na'am ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al asra ko kuma min al usara kamar yanda yake cikin qira'ar Abu Amr al Basri in ya'lamu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum indai Allah ya san akwai alkhairi a tattare da ku to Allah subhanahu wata'ala zai ba ku alkhairi mimma ukhidha minkum ai wato mimma ukhidha minkum imanan wa tasdiqan yukhlifu lakum khairan mimma ukhidha minkum zai musanya muku da alkhairi wa yaghfir lakum kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muku zunubanku kuma wato tabbas wannan ya tabbata kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wannan aya ta sauka akan mahaifinsa Abbas da abokanansa suka ce da manzo Allah suma amanna bima ji'ta bi wa nashhadu annaka rasulullah mun shaida cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma lanan lanunsihanna laka ala qaumina kuma za mu maka nasiha game da abin da shafi al'amarin mutanenmu sai Allah ya saukar da in Allah fi qulubikum khairan wannan magana da kuka faɗa Allah ya sani in dai ya san cewa alheri ce a gare ku to yi utikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala wato ya kasance ghafurur rahim mai yawan gafara ne har yanzu dai hadisi ya tabbata daga a mustadrak na Imam al-Hakim bi sanadin sahihin ala shart al-Imam Muslim ta hanyar Sulaiman ibn al-Mughira shi kuma daga Humayd ibn ibn Hilal yake cewa بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين ثمانين ألفا ابن الحضرمي قمنا بحرين وانده مزالة سما يباشي رقم بحرين ya musulunta sai manzo Allah ya bashi a Bahrain kuma ya bashi ya zanto shine jagoran mutanansa sai ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kudi dirhami ko dinare wato 80 dubu 80 ma atahu malun aktharu minhu la qabl wala ba'du manzo Allah sama ba a taba kawo masa dukiya mai yawa irin wannan ba an kawo masa ita da yawa qala sai yace a yace fa nathartu ala hasirin wa nudiya bis sala qala wa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama فمثل قائما على المال وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد wala waznun. ما كان إلا قبضا وجاء العباس بن عبد المطلب يحفي في خميسة عليه zala sama da aka kawo masa wannan dukiyar mutane suka taru an cika manzala sama yana ta ɗiba yana basu daga wannan dukiyar sai ga abbas allah ya ƙara yadda a gare shi ya sako wata binjimar riga ya zo wajen manzala sallama وذهب القوم فلم يستطيع قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه وقال له أعد من أعد من المال طائفة وقم بما تطيق sai manzo Allah salama ya ce Abbas ya ce ya Rasulullah a zuba min manzo Allah salama ya ce to ɗauki iya abin da za ka iya Abbas ya dinga ɗiba ya dinga ɗiba ya dinga ɗiba ya sake da wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ya ce ya ɗiba to a cikon na ƙarshe sai ya ce ya sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra zuwa ƙarshen aya wannan al-imam ibn kathir ya kawo a cikin tafsirinsa domin ƙara ta'udihin. ma'anar ita wannan aya wa in yuridu khiyanataka akwai waɗanda za su zo su yi maka daɗin baki ka sallame su amma ha'intarka suka zo yi to ba wai ana nufin ka gane mutum zai ha'ince ka ka kyale shi ya ha'ince ka in ka fahimci zai ha'ince ka ka taɗe shi amma idan kai amfani da dalilai na zahiri sannan ka kai masa hukunci da zahiri to in ya yaudare ka ba wai ka zama sakare ba ne Faƙad khanun lahamin min mutanen da suka yaudara Allah suke tunanin sun yaudara Allah to amma fa'amkana minhum da suka taɓa ubangiji fa ubangiji ya yi dilin da su domin ya sa an kakkashe su a yaƙin badar an kakkame waɗansu to kamar yadda suka yi Allah ya musu haka to haka ma Allah zai ƙara musu a gaba wallahu alimin hakim lalle Allah yana sane da abin da suke aikatawa kuma gwani ne sannan ƙwararre a cikin ayyukansa subhanahu wata na'am ya yi wannan kusan ita ce gabanmu ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka wanda daga wannan sai darasi ɗaya a cikin darasussukan da surar ta ƙunsa wanda shine kuma zai kai mu zuwa ga ko kuma ma shine darasi na ƙarshe a cikin darasussukan wannan sura mai albarka daga aya ta saba'in da biyu zuwa ƙarshe ta saba'in da biyar to kuma alhamdulillahi mun rayu a cikin mafi tsadan lokuta da Allah subhanahu wata'ala ya yassare mana baki ɗaya ya ba mu dama ya ba mu lokaci kuma ya ba mu zuciya ta halarta da sauraro kuma Allah subhanahu wata'ala ya hada zukatanmu tun daga lokacin da muka fara har izuwa yanzu babu wani abu na rashin jituwa wataƙila a zahiri ba wani abu da aka faɗa ya tayarwa da mutane hankali ko ya bakanta musu rai ba wani abu da aka faɗa wanda ya haifar da rashin jituwa ko tashin tashina wanda majalisun namu ya haɗar da mutane iri daban-daban a majalisun na akwai malamai waɗanda malamai ne suna zuwa ne don su ƙarfafi watakila mabiyansu su tabbatar da cewa duk girmanka da malintakka ba dole sai baka iya abu za ka je ka saurara ba shi kansa sauraron fi haddi za ta yi alkhairi ne wanda ya alamullah ko da ni ne yanzu na ji ana yi zan zauna kuma in saurara da sunan na ɗaya in fa'idantu na biyu kuma sanda rahama take sauka ni ma ta sauka da ni a wurin kuma alhamdulillahi mun sanya wa'yansu ƙa'idoji a farko da muke so mu tafi a kansu wanda na tabbatar da allah shaida ne kuma shaida ne ko da ba mu samu mun cin musu baki ɗaya ba mun cin ma mafi yawa daga cikinsu sa'annan kuma yanayin yadda mutane suke halarta ya nuna cewa gaba ɗaya muna jin daɗin zaman baki ɗaya to wannan iya abin da muke gani a duniya kenan ba mu san kuma abin da Allah subhanahu ta'ala ya tare don mana ba baki ɗaya kamar yadda na faɗa majalisin ya ƙunshi malamai ya ƙunshi zaratan ɗaliban ilimi almajirai waɗanda neman fa'ida suke ta ko'ina suna neman hukuncin Allah su ji domin su naƙalce shi su shi su yi kwaminsa su masu koyar da mutane sannan kuma muna da manya-manyan 'yan kasuwa mawadata wanda suna da abubuwa da yawa na yi wasu ma an ce ba saba ganin su a irin tarurruka irin waɗannan ba amma dai ubangiji subhanahu ta'ala ya hore musu cikin iyawarsa suke samu suke halarta sa'an nan kuma muna da mutane masu ɗumbin san alkhairi a cikin zukatansu lokacin za mu yi awa ɗaya mu tashi ma mutane su ji kamar ma 'yan mintuna akai wanda alama ce ta cewa insha Allahu muna sa ran Allah ya karɓi aikin namu to amma komai yake da farko yana da ƙarshe idan karatunmu ya zo ƙarshe dole haka za mu haƙura amma mu bai zo ƙarshe ba watan da muke dakatar da komai domin mu zo mu haɗu a wuri guda mu shi kuma zai ƙare ayyuka kuma za su sake dawowa to ina ganin za mu ririta waɗannan ayoyin tunda suna kunshe da darasi ɗaya daga aya ta saba'in da ta biyu zuwa ayar ƙarshe domin ya zanto za mu yi su a ranar litinin ranar talata sha Allahu za mu tattare duka abin da muka yi mu ba da fawa'id amma wanda kuma muna sa ran a ranar ne za mu yi bikin kammalawa yau muna 22 ga wata gobe lahadi zan yi tafiya zuwa port harcourt Allahu 23 ga wata zan dawo litinin za mu yi karatu 24 za mu ƙara shi ayoyin 25 ranar talata sai kuma mu yi bayanai sannan kuma mu yi hattama sannan kuma sai mu tattara ina inamu ina mu mu koma zuwa inda muka fito ba don ba ma son ku ba sai don yanayin ɗan adam haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi duk inda ya je dai ake cewa wai kullu ga'ibin ya ubu wa ga'ibul mauti la ya ubu wanda ya mutu ne kawai baya dawowa amma duk inda ka je to ana sa ran kuma ka sake dawowa mun ci riba ƙwarai da gaske a zuwan nan namu domin ba na jin akwai wanda ya amfana da zuwan kamar ni ni da nake yin karatun kuma da karatun na amfana kuma ina sa ran ya zanto ya zan sanadiyar tsiran mu baki ɗaya a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma gaskiya ba abin da mu ce da mutanen Lagos sun nuna mana ƙauna da soyayya fiye da yadda ba ma zato kuma sun ba mu haɗin kai matuƙa gaya kowane irin sunfi sunfin shugabannin ƙungiya ɓangaren malamai na ƙungiya ɓangaren samari da matasa wannan kan su ne uwa obama da ɓangaren masu sauraro ɗin kuma su ma mabiya a yi haƙuri watakila ƙarancin shekaru da ƙarancin tajiriba ta rayuwa ta sa ko watakila mun yi wani tasarrufin da ba haka ya kamata ba to amma Allah ya sani mun ba da dama kofa a buɗe take duk mai ta'aliki ko ba da shawara ko wani abu makamancin haka zai iya yi kuma ga layuka nan mun buɗe har guda biyu akwai na mata daban a ɓangaren su akwai na maza daban a ɓangaren su kowa zai iya ba da shawara kuma kowa zai iya magana duk da cewa yawanci 'yan uwa bugowa suke yi sanda za su bugo ma sai ta yi awa nawa ma ba ta kusa da ni wayar sai na gama abin da nake sai in zo in ɗauka in ga sakonni wasu kuma suna yi text message da za a yi ta whatsapp ya fi sauki amma in ba whatsapp din aka yi text message din insha Allah za a dan akwai wa'insu da har yanzu ban mai musu da martani ba saboda suna tambayoyin na suna bukata a nutsu a ba su amsa a hankali amma dai alƙawari ne insha Allah ko ba yanzu ba za a ba da amsa sannan kuma layukan za a bar su ci gaba da aiki ba wai sai mun take dawa tafsiri ba sai dai kamar yadda muka faɗa sai dai a yi haƙuri za mu dakata a nan mu ba wa mutane dama kuma su je gida saboda shirye-shiryen na'am eh saboda shirye-shiryen sallar tahajjudi goban Allah ya kai mu